rahiƙil maktum bincike ne da aka yi a kan tarihin manzon allah sallallahu alaihi wasallama ƙarƙashin majalisar haɗin kan malamai ta duniya rabidatul alimul islami wanda wanda ya rubuta wannan littafi almubarak furi ya zama shine ya lashe gasar da aka sanya na rubuta littafin sira wanda kuma sakamakon haka malaman da suka yi bitar littattafan da aka gabatar suka amince a buga wannan littafi nasa a yada shi a duniya a matsayin littafi wanda ya kawo sira annabi alaihi salatu wasalam a takaice to za mu tashi darasi na 41 yau kuma muna biyu ga watan ɗaya 2022 wanda kuma a a tarihinmu na musulunci yau muna nawa ne yau 28 ko da tara 29 ga watan jumadal ula shekara ta 1443 za mu tashi inda mala ya ce gazwatu buhuran gazwatu buhuran mun can an ce gazuwa shine yakin da annabi ya je alaihi salatu wassalam in an ce sariya kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura wakilci to gazwatu buhran wa hiya dauriya dauriyatu qitalin kabira mala yace wani atisaye ne mai girma wanda aka yi kiwamu ha salasu mai ati muqatil wato yawan sojojin da suka fita yakin sun kai mutum 300 ƙada har rasul sallallahu alaihi wasallama fi shahar rabi'il akhir annabi alaihi salatu shi shine ya jagoranci wannan yaƙi da kansa a cikin wata rabi'u awwal cikin shekara ta uku wato an shiga shekara ta uku kenan daga hijira za mu ji a ƙarshen darasi abubuwa da suka faru muhimmai a wannan shekara ta uku ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi zuwa Madina ila ardin zuwa ga wata ƙasa ko wani yanki yuqalu laha buhran ana kiran yankin buhran wahiya ma'adinun bil hijaz min nahiyatul fur'i ita wato wani ma'adini ne a hijaz ta ɓangaren abin da ya shafi nahiyar fur'i wato yankin fur'i faƙamu biha shahar rabi'ul akhir thumma al ula annabi alayhi salatu salam ya zauna a wannan guri tsawon watan rabi'ul akhir har ya shiga cikin jumadal ula mina sanatu thalisati min alhijrati a shekara ta uku bayan hijira sun raja'a ilal madinati sannan annabi alayhi salatu wassalam ya dawo zuwa madina walam yalka harban ba a samu damar yin yakin ba su dama waɗanne aka samu labari suna shirin za su afkawa madina kun san shi yakin musulunci malamai sun ce abubuwa ne guda shida na farko imani da shi ake wa musulunci hidima imani na biyu ilimi na uku ibada na hudu hali mai kyau waɗannan su ne asasin dukkan musulmi gwargwadon yawan waɗannan abu hudun ko karancinsu gwargwadon yadda ka tabbata a musulunci da kuma gudunmuwar da ka bayar yawan imaninka da yawan iliminka da yawan ibadarka da yawan halayenka masu kyau su ne musulunci in imani ilimi ibada halaye masu kyau makarimul akhlaq to su ne din da ka ji ana bayanin musulunci zaka ga ba a fita daga waɗannan abubuwan guda hudu kuma duk wanda kaga Allah ya ɗauka kashi ya ɗauka kashi ne ko da ɗaya daga cikin hudun nan ko da biyu daga cikin hudun nan ko daga uku daga cikin hudun nan ko da hudu daga cikin hudun nan kuma gwargwadon dukkansu suna yawa suna akwai mai yawa akwai kaɗan akwai ilimi mai yawa akwai imani mai yawa akwai ibada mai yawa akwai halaye masu kyau masu yawa to wanda ya fika waɗannan hudun kuma a nan ake auna wani ya fi wani wani ya ƙasa da wani wani ya sama da wani wani percentage ɗinsa a ciki bai wuce 10-10 ba wani 20 wani sati wani 40 wani ma har ya kai ulaika humul na haqqa to kuma aikin da za a yi da waɗannan abubuwan guda hudu shine nashrul islam wa difa anhu sai kuma yada musulunci da kuma kare musulunci to wannan abubuwan guda biyu da muke ta karantawa yada musulunci ne da kare shi annabi alaihi salatu shi shine Allah ya aiko shi duk duniya ta bi shi ta samu tsira to kuma gashi inda ya fara kafa musuluncin a madina ne su kuma duk kewayen madinan babu wani guri da ya shiga addinin musulunci ya karfi su da so suke yi su yi karfi su zo su tankaɗe addinin tun kafin ya kafa har ya reshe ya kai inda za shi shi sa dole sai ya zama a cikin hazar an zauna cikin shiri saboda za a iya haɗuwa da kowane irin barazana to da haka wannan yaƙi ba a yi shi ba amma dai an samu labari wasu suna shirye-shirye tunda annabi alaihi salatu wasalam ya tutura masu leƙen asiri waɗanda suke ɗauko masa labarai za ga mutum yana kasuwanci da ɗan jakinsa yana sai da dabino amma kuma yana ɗauko rahoto ne da ya ga wani barazana nan da nan sai ya rubuta wasiƙa ya ba abokin tafiyarsa cewa maza ka juya da gudu ka tafi madina ka kai sako cewa akwai mahara ko akwai kunda da babu waya babu babu dole sai dai mutum ya yi ranta da gudu iya gudun da za ka yi wasu kasashe da suka ci gaba suka yi training din tsuntsaye sai aika musu wasiƙa yanzu akwai gurin da za ka ga suna amfani da shahu ko zalbe ko mikiya wajen a yi mata training din da za ta iya isar da sako sai a ɗaura mata wasiƙar a ƙafa in aka ɗaura mata wasiƙa a ƙafa in aka tashe ta ita kuma ta san inda za ta tana zuwa sai a cire wasiƙa a karanta shine wato hanyoyin twitter din da ake cewa tweet din ai ne lokacin da abin da ake amfani da shi kenan a da ko tantabara ko hasbiya gwargwadon wacce za ta iya ɗaukan training dan adam Allah ya bashi fasaha da dabara da azancin da zai iya ɗauko abu a dawa ya zo ya koya masa al'adu irin nasa duk wanda ya ga waɗanda suke wasa da biri wato ya san cewa ɗan adam ba ƙaramin basira gare shi ba ka koyawa biri hausa ka koyawa biri turanci ka koya masa larabci na game wasa da dan biri da larabci yana ce masa irje sai ya koma baya kum sai ya tashi ijil sai ya zo ci a ah, biri kuma na game wasa da biri da hausa zai ce masa kwanta kuma wallahi sai ga ya kwanta tashi sai ga ya tashi to ni hikimar kalman tashin yake ganewa ko yaren ya ji kuma a ce masa yi zaman kaza sai ka ga yayi tashi irin tafiyar kaza sai ka ga yayi to haka nan zaka ga kare ka duba yadda musamman kare ya fi abin mamaki a ce wannan kare fa har soja har dan sanda akwai dan sanda kare fa police dog wanda duk zai iya gane mai laifi yanzu ma ana train din su su gane mai corona ka zo iya fa yanzu kafin a kai ka kare zai gane kana da corona sai ya kanka eh sai a ware mutum suna gane mai dauke da kwaya wanda ya bugu da kaza da kaza ka duba irin wannan azanci da basira da Allah ya ba dan adam ko ba irin wannan ba na ga har giwa ma na ga wani yana sarrafa giwa yana ba ta umarni tana ɗauka ya ce ta yi ta yi ya ce ta fadi kuma a nan ma wajen sakkwato na ga wanda yake sarrafa doki zai ce ma dokin tsaya ya tsaya kwanta ya kwanta tashi ruga da gudu tsaya kuma yana ji yana tsayawa kaga dan adam ba karamin basira Allah ba shi kuma za ga an ɗauko abu a daji mai cizo ko mai fada kaga an kawo shi gari an koya masa zaman gari kamar zaki ana renansa a zaroni damusa ta zama ta zama yar gida ka ganta a cikin gida ana ta harkoki da ita ba ta cizo ba ta yakushi ta koma magi <laughs> big cat dama big cat to kaga wannan wato basira ce ta dan adam to da da babu waɗannan abubuwan sai dai kai amfani da mutum shi kuma dan adam din sai ya ƙara gano basira to me yafi dan adam sauri sai ga cewa to waɗannan tsuntsayen za a iya sarrafa su a ba su wasiƙa su je su kai to amma a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai amfani da waɗannan ba sai mutane amma lokacin annabi suleiman ai ya aiki huda huda ko da wasiƙa innahu min suleiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim allah ta'alu alayhi wa atuni muslimin ya aiki huda huda da wasiƙa ya ji ya kai ma sarauniya bilqis to kun ga wannan shine yakin da aka yi shi aka kira shi gazwatu buhran na biyu sariyatu zaidu bin haritha shi kuma sariya mun ce yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa wakili ya wakilce shi a je a yi atisayen domin a kashi a kare kafafai da kuma iyakoki na ƙasashen musulunci tunda ake tsaron iyaka dole ka ware dakarun da su dinga kare iyaka kowace ƙasa tun ma da kafin zuwan turawa kowane birni za ka ga yana da ganuwa wannan ganuwa ɗin ai saboda yaƙi ne kada wani ya zo ya afko ya mamaye ku ko ya zo ya ci ku da yaƙi ya kwace ƙasar garin ya mai da shi nasa kaga duk birane masu tarihi za ga suna da ganuwa kano tana da ganuwa tana da ƙofofi bayan an yi katanga ka duba girman kano amma haka aka dinga aiki da babu ma motoci babu kaya amma haka aka dinga mutane suka dinga tara ƙasa suka yi katanga ta kewaye dukkanin gaba ɗaya aka yi mata ƙofofi goma sha biyu kowace ƙofa kuma aka sa mata sarki ba zai buɗe ba sai da izinin sarki hakanan katsina hakanan daura hakanan dukkan waɗannan manya-manyan ƙasashen su haɗe da su ina ne duk za ga su sakwato su gwandu duk garin da ya san haɗaɗɗe ne shi to sai ya yi katangar da zai kare kansa daga mahara katanga ana yin ta iri biyu wani a yi mai tudu wani kuma a gina rami ya kewaye gurin shi ma ramin saboda maki kafin ya hauro zai sha wahala ko kuma a katanga doguwa ko kuma a rami ƙato wani kuma a haɗa biyun a katanga kuma a jikin katanga a yi ƙatar rami Wataƙila ma ƙasar ce aka ta ramin ce aka kwashe aka yi katangar sai zama daga waje ya zama rami ga kuma katanga kaga duk yadda ka taho ba za ka iya shigowa da mutane mai yawa a lokaci guda ba ƙofofi kuma an yi su masu aminci kuma an sa dakaru suna tsaron duk da ɗan adam ya kare kansa daga harin ɗan uwansa ɗan adam ya ce hiya wa hiya akhiru an jahu dauriya lil qital yace wannan shine karshe ko mafi cin nasara na dauriya wato abin nan wato atisaye da aka yi na qital na yaki kama bihal muslimuna qabla uhud wanda musulmi suka samu daman yi kafin fita yakin uhud wa qarfi jumadal akhira ita kuma wannan yaki an yi ta ne a jumadal akhira sana salasa hijiriya shekara ta uku bayan hijira wa tafsiluha yadda aka yi ta daki-daki anna ƙuraishan su ƙuraishawa baƙiyat sun ci gaba da wanzuwa ba'a da badarin bayan yakin badar yusayuru halƙalaƙo suna cikin firgici walittirabu da kuma firgita suna cikin kunci da firgita wato ba su da zaman lafiya suna cikin ɗarɗar shi ne ba wasu yake kira itirab sai kira shi ɗarɗar ana zaman ɗarɗar waje a saifu sai ga lokacin zafi kuma ya zo waƙata raba murhilati ha ila sham lokacin tafiyarsu kasuwanci ƙasar sham yi. fa a kaza ha hammun Akar sai wata damuwar ta ƙara zuwa musu domin su ƙurish ba sa noma ko ba su dogara da kiwo ba babban sana'arsu shine rihilatar shita iwa saif rihilatar shita iwa saif fatauci domin arziki a cikin fatauci yake za ka ga duk manyan 'yan kasuwan duniya masu fatauci akwai sirri a cikin fatauci za ka iya siyan abu daga najeriya ka kai cana ka ci riba mai yawa kuma ka siyo daga cana ka kawo najeriya ka ci riba mai yawa wanda mai noma sai ya tsaya ya noma ya jira wata ko biyu mai kiwo sai ya jira ta haihu ta girma amma rana ɗaya ɗan kasuwa sai ya gigita ka da wata ribar da zai samu da shi kuma ma'aikacin gwamnati dama ya san arzikinsa a ƙarshen wata guda nawa ne shi tun da aka raba arziki an bashi nasa a rubuce <laughs> ba ma ya tunanin wani abu zai shigo ya arzikinsa ke na kansa yake baje ya haƙura bawan Allah ga yana taiwa ƙasa da al'umma hidima ya yi da ɗan abin da za a bashi yasa ma'aikacin gwamnati in ya sa ikhlasi a ransa ba ƙaramin lada zai samu ka tsaya gyara wancan gyara wancan koyar da wancan waye ana ta hidimomin kuɗi kana kallo ɗan bal ɗaya zai fi profesa hamsin samun albashi gani anna quraishan baqiyat to shine yace a ah, qala sufyan bin umayya shi sufwan bin umayya wannan mutumin ya cuta musulunci a farko kuma a ƙarshe Allah shirye shi musulunta mun bade shi yana cikin waɗanda Allah ya azurta su da shiga addinin musulunci a lokacin da aka yi fatahu makka to sai ce ma quraishawa huwa allazi nakhabathu quraish shine wanda quraisha suka zaba fi hazal am a wannan shekara liqiyadati tijarati ha ila sham ya jagoranci fatocinsu zuwa ƙasar sham sai ke ce musu inna muhammadan wa ashabahu awwaru alaina matajarana yace da muhammadu da sahabbansa sun bata mana kasuwancinmu yanzu ba mu da hanyar wucewa tun za mu tafi kasuwanci sham sai mun bi ta madina to kuma madinan ga su kuma muna yaƙi da su ba kuma wanda zai kana yaƙi da shi zai zo ya ga dukiya ka za ta wuce ya kyale ka kai ma an kaga tasa kama za kai saboda kan ana yaƙi kowa so yake yi ya ga ya ya illata wani ko ya tauye shi ba ku abin da ka tauye mutum da shi irin ka rike masa tattalin arziki ta jififil ya nabe ka matse shi ka matse masa tattalin arziki ka hana shi don tattalin arzikin da shi ake komai shi za ka ga ake sawa ƙasa takunkumi don a hana ta walwala a hana ta wato jin daɗi fama na dare kaifa nasna'u bi ashabihi ba mu san yaya za mu yi da sahabbansa ba wa hum la yabrahuna as-sahil gashi har yanzu ba su gushe ba suna nan a can bakin gaba wa ahlus sahil su kuma aboka gaba din nan kaduwa da ahum ya yi sulhu da su wada khala amatuhum ma'ahu mafi yawansu sun shiga tare da shi cikin sulhu sun yi sulhu da annabi sallallahu alaihi wasallam fama nadari aina naslak ba mu san aina nasluku wace hanya za mu bi ba wannan mitin ake yi ana tattauna cewa to yanzu hanya ɗaya muke da ita ta zuwa sham sai mun bi ta madina madina nan kuma ga halin da muke ciki da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya tare a can kuma sannan ba zai yi mu wuce da kasuwancin mu ta kusa da shi ba sannan ta can bakin gaba kuma da za mu bi ta gefen teku su ko mutanen ya yayi sulhu da su sun zama sa su ma tunda an kai sulhu da mutum kana sulhu da mutum ai ba za ka ba makiyinsa dama ya shigo ta cikin ƙasar ka ba wa in aqamna fi darina hazihi in muka zauna haka ba su ba su yawa akal na ru'usa amwalina mu cinye kuɗin mu gaba daya falam yakul lana min baqa'i kuma dole mu wanzu wa inna ma hayatuna bi makkata ala tijara ila sham fi saifi wa ila al-habashati fi shita'i suka ce mu kuma kasuwancin mu ya dogara ne gaba daya akan kasuwanci akan tijara kuma tijaran nan a lokacin zafi muna zuwa sham a lokacin sanyi muna zuwa habasha to yanzu ya za a yi kenan wadaratul munaqasha haula hazal maudu sai aka ci gaba da tattaunawa akan wannan maudu'i qala al-aswad bin abdul muttalib sai aswad dan abdul ya ce masa fuyan tunakibu tariq ala sahil ka wato ka musanya ka juye hanyar ma'ana ka kauce ma hanyar gaba din ka bi wata hanyar wa khudh tariqal iraq ka bi hanya kamar za ka iraki sai kai kwana ka juya yanzu kawai misali mutumin da yake son ya je kaduna amma ba ta hanyar zariya ba ta ina ya kamata ya mafi tsawo yana da hanyoyi da yama amma duk suna da tsawo kagan baya son ya bi zariya gaba daya zai iya dannawa ya nan ya tafi bauchi sai ya shigo ta jos kama hanya ta sami naka zai kuma iya bi ta nan dajin falgore ma ko ya bi ta nan zai kuma iya koma nan ta fintuwa ko ya bi ta birnin gwari ko ya bi ta ɗan jani ne da ina wuce hanya ce wannan eh birnin gwari ta nan ma zai iya bi ka gani ta birnin gwari tun da yabo wancan sai ya koma zare to kaga to haka ne to ga hanyar da take asali ta ce hanyar amma kuma ana ba da shawara ya za a kauce a zagaye shine shawara da shi wannan aswad dan abdulmuttalib ya ba sufyani cewa ka kauce ma hanyar gaba din wa khudh tariqal iraq ka kama hanya kamar za ka iraki wa hiya tariqun tawila jiddan sai dai ita tana da tsawo taktariqu najadan ila sham ta keto ta najadu har ta kai zuwa sham wata murrufi sharƙayil madina sai ka guce ta gabashin madina za ka wuce alabudin kabirin minha kuma tsakaninka da madina akwai nisa sosai da haka ba za masu ji ka ba wato wannan shine dabarar da aka fito da ita cewa canza hanya hanya tana da nisa amma a haƙuri a bi ta haka don ka a haɗu da su wa kana quraishin tajhalu hadha tariqa kullal jahali sai da su quraishawan da ake basu kwatancen wannan hanyar su ma ba su santa ba ba san wannan hanyar ba wannan sai irin direbobi in ana rigima a hanya za ka da suke masu yawan bin hanya sun san hanyar da suke kaucewa idan hanya ko gada ta karye ko waye ko waye da sauransu in ka biyu za su fitar da kai ta wani garin akwai lokacin da muka taso daga gombe mun ta wata birnin kudu muna dan wuto birnin kudu sai aka ce mana gada ta balle to akwai ta hanya da za ka bi sai ka koma ta cikin dutse sai ka fita cikin dutse gabata ta dutsen za ka iya koma ta shiwarin za kuma ka iya bi ta cikin garin na aka ka fita ta nan to kun ga su masu sanin hanyoyi duk sanda aka samu matsala sun san hanyar da za su iya musanyawa da ita kuma yanzu ko ma ba haka ba wasu hanyoyin ba su da kyau wata za mu tafi daga nan sai dai mu kama hanya mu tafi mu bi ta gaya mu je azare in mun je azare sai mu bi ta zabi ko zabuwa sai mu bulla cikin misau sai mu dawo ta kare sai mu koma ta daraza sai mu fita duku eh, ta fi kyau amma tana da tsawo a gani to duk waɗannan hanyoyi ne da waɗanda suke bin hanyoyi yau da gobe za ka ga cewa suna ganin in hanya tana da kyau to wannan ta fi sauri in ko ba ta da kyau rashin kyan hanya kuma abu biyu ne na farko faffashewarta na biyu kuma rashin tsaronta wata za a ganta ta nan fes amma ba tsaro wata kuma gashi da tsaron amma kuma ramuka sun yawa sun kabi da mota sau ɗaya sai ka gigita motar ko kyanta to saboda haka su kwarai shawa suna son su ga hanyoyin da za su bi su kauce ma wato ba tare da sun haɗu da madina ba fa ashara al-aswad bin abdul muttalib ala safwan an yattakhiza furat bin hayyan min bani bakar bin wa'il sai bashi shawara ko ya bashi nuni cewa in zai yi tafiyar ya tafi da furat bin hayyan shi kuma wannan furat bin hayyan din kwararren matafiyi ne ya san hanyoyi da dama so ya tafi da shi a matsayin dalil mai nuna hanya shi kuma daga kabilan bani bakar bin wa'il yake dalilan lahu ya zai masa dalili in an ce wannan shine dalili wato wanda zai shige maka gaba yana nuna maka hanya wa yakunu ra'iduhu fi hadhihi ya zama mai taimaka masa a wannan tafiya wa kharajat iru quraishin sai fatake ayarin ƙurayshawa ya fito ya ƙudu ha safwan bin umayya jagora a nan shi da sufyan bin umayya maimakon a waccan an sa abu sufyan akhizata tsare aljadida ya bi tafarki wanda yake sabo wanda aka tsara masa illa anna anba a hazihil kafila wa sairi ha sara illar madina sai dai duk da wannan abin da suka yi a ɓoye da wannan sabon map din da suka fitar na ga hanyar da za su bi har labari ya je madina to za ku ji aka yi labari ya je madina wa zalika to ga yadda aka labarin ya fasuna na aka ji labari aka ji aka tare su wa zalika anna salida bin na'aman shi wannan salida bin na'aman din kana kada aslama shi musulmi ne to ijtama'a sai suka haɗu fi majalisi shurbin dama kamar yadda ake majalisin shan giya ne dama ne ake haduwa in ka je duk kasashen da ba na musulmi ba ko kuma na musulmi mai rauni za ga duk wata majalisa an ka je kofin giya za ka tare da kwalba a kan teburi ana hira ana kwankwada in kuma na kasashen musulmi ne ko wanda suka ko sai ka ga kuma an sa shayi shi kuma sai a kira shi makaha makaha kahawa daga kahawa wurin da za a haɗu a sha shayi shi za ka ga laraba suna ɗan zuwa da ɗan kofi a aji ɗan dabino a zo a sha kahawa dan fir a samun dan kofi bai dan birin haka dan diga maka dan daci daci ka sha ka dan ci dabino to ana ana hira ba za a yi bacci ba kuma ana tafiya a watsake to su kuma na kasashen da ba na musulmi da kuma garuruwan da ba na musulmi ba ko inda giya ta zama kamar ruwan sha da wani gurin kaje sai ga giya ta zama kamar ruwan sha uba ya diddika ya'ya su diddika mata su diddika kowa eh eh eh ana shi ana da dukata a gari duka ko a buge yake a garin duk ko a buge yake duk bugaggu ne garin wa zalika qabla al khamr wannan ku ya faru ne kafin ma a haramta giyar saboda wato yadda giya ta shiga jikin larabawa Allah cikin hikimarsa bai ce a daina shan ta rana ɗaya ba domin ka a jarabce su da abin da ba za su iya ba sai aka dinga bin su kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan ana ragewa in ka zo suratul baqara me aka ce yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima ba a fito karara an ce haramun ba amma aka ce sabanta ya fi amfaninta da suka ce a to tunda sabo ya fi amfani mu mun daina suka ce a tunda dai akwai dan amfanin mu za mu ci gaba shikenan sai aka rage yawan su ana tafiya ana tafiya kuma sai aka saukar a cikin suratul nisa la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma kuluna. haka ce to in zaka sha giyan ma kakka sha giya lokacin sallah to no, ne lokacin sallah akwai asuba azhar la'asar magariba isha to shan giya sai koma daga bayan isha bayan isha zuwa asuba nan kana da tsawon lokaci zaka iya watsakewa kafin asuba ta yi to kuma ba za su sha bayan asuba ba saboda kuma za su tafi kasuwa da kiwo da sana'a don kuma zuwa azahar sai zama tsakanin azahar da la'asar ba zai ka sha giya ba don la'asar za ta zo kuma tsakanin la'asar kafin ba za ka sha ba magariba za ta magariba ko da isha dab dab suke kaga an tsuke lokutan to daga nan wasu suka kai da tsuke lokutan da aka yi abin ya fita daga jikinsu to sai aka zo da suratul ma'ida aka zo da mataki na ƙarshe lokacin an ragu wasu dai sun daina sha amma kuma cinikinta suke yi sai ka ga da asuba an ɗauko tulu kamar mutum goma kowa da tulu a kansa zai tafi kasuwa to sai Allah ya saukar da ya ayyuhal lazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuqiya bainakum al adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis sala fa hal antum muntahun Allah ya ta lissafo abubuwan da giya take na raba kai na fitintunu na kashe-kashe na yaƙi sai ya ce wai ba za ku daina ba sabai suka ce mun daina Da wani har an je gidansa an dafa giya zai kai kasuwa ana saukar da wani aya sai sabai suka dinga bi unguwa unguwa suna karanta ta sai kaga aka dinga fito da tulu ana fasawa wani ya ce madina ta jike sharkaf kama an yi ruwan sama duk mutane sun fasa giyar sun daina an zuzzuba kowa zubar da tasa akwai wani ma dukiyar marayu ce ya mai da ta giya zai kai kasuwa sai kuma ga ayata sauka ya ce ya rasulallah eh, na riga na juya kudin marayu ya koma giya to kuma yanzu shi ahara ta shan giya ya zan yi sai ka zubar a kawai idan ba su wani abu amma ina eh, tuttakhazu khallan fa qala la su ila rasul an al tuttakhazu khallan fa qala la ya babu a dan an zuba mata gishiri sai ta tsinke ta tsinke sai ta koma kunu yanzu ka sha ba za ta bugar da kai ba amma kuma za ta yi maka ta zama kunin zaki tunda dama giya ai kaga ko dabino ne ko inibi ko gero ko ko wake ko dawa ko waye ko kuma a hada su ko dabino da inibi a hada waɗannan dai abubuwan da muke ci a matsayin halal din nan su ne kuma ake tato mayan daga jikin su an sarrafa su aka tsamama su aka tsima su in suka tsimi sosai to sai su zama abin bugarwa kuma wa zalika qabla tahrimil khamr wannan labarin ya faru ne kafin a haramta giya ma'a nu'aym bin mas'ud al-ashja'i to abokin shan giyan nasa nu'aym bin mas'ud al-ashja'i ne kuma dama in kana son ka samu labari da sirri a wajen dan giya bugar da shi in ka bugar da shi zai tafi dan labari to shi wannan da aka ya san labarin da aka kulla cewa ga hanyar da za a bi da ya zo mashaya sha giya ya bugu sai ya fara surutu ai ku ba kuma sani ba kuraishawa suna can sun hada kaza za su bi ta kaza su bi ta kaza su bi ta kaza shi kuma wannan abokin shan giyan nasa ya musulunta amma bai daina sha ba a lokacin shi kuma sai ya ɗauka shi labari ai yana fita bai bari ya bugu ba yana fita sai je kawai je ci ya rasulallah na samu labari wane ya bugu gashi can yana ta faɗa sirrin ƙwarai ka ji hanyar da suka bi suka sai annabi sai yake ta a tashi bataliya? Shi bataliya aka tashi wannan bataliya ta mutum ɗari 300 ƙarƙashin jagorancin zaidu bin harisa cewa su je su tabbatar labarin nan da ɗan giyan nan ya faɗa gaskiya ne walam ya ko aslama izaka shi kuma nu'aimin din shi ma ya musulunta daga baya amma a lokacin shi bai musulunta ba aka akhazatil khamru min nu'aim da giya ta, bugar da shi yi marisa ta haddasa bi tafsili an qadiyatil ir sai bayani dalla dalla na yadda fataken nan na ƙurashawa za su bi wa khuttatu sayriha da kuma tsarin da aka bi ma na tafiyar nata duk abigen ya faɗa fa asra asalitu ila annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma laraba akwai hadda saman nada sai ka ga mutum ba sa rubutu sosai amma duk abin da ya ji zai haddace ka maka shi yadda ya ji to wannan duk bayanin da aka yi kun gafa ana shan giya a yaji amma duk ya haddace ya je kai labarin kuma daidai da yadda aka faɗa fa asra asalitun ila annabi sallallahu alaihi wasallam yarwi lahu alqissa sai shi kuma ya gaggawa ya je kai wa annabi alaihi salatu wassalam wannan labarin waje haza rasulullah sallallahu alaihi wasallama li waqatihi hamalatan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya wato shirya wata bataliya qiwamu hami'atu rakibin sai gwargwadon yawan waɗanda aka tura mutum ɗari ne wancan shine na farko ɗari uku wannan ɗari ne fi qiyadati zaid bin harisa alkalbi karkashin jagorancin zaid bin harisa asra'a zaidun hatta da da hamal kafilata bagatatan ya koyi sauri ya je inda aka ce za su je din ya je tare su a hanya sai kawai suka ga bataliyar musulmi a kansu sai gudu suka zubar da kayan suka gudu suka gudu alahina garratin ba tare da sun shirya ba wahina tanzilu alama in fi arad najd lokacin sun sauka a bakin wani ruwa suna ba dabbobin su ruwa yuqalu laha qarda bil fatahi was fastaula alaiha kullaha ya kamo ta duka walam yakun min safwana wa man ma'ahu min harsil qafila illa al-firar biduni ayi muqawama su ko masu tsaron wannan bataliyar da kuma shi shugaban ma ayarin madugun ayarin duk kowa sai barke da gudu suka gudu suka bar kaya wa asiral muslimuna dalilin qafila sai musulmi suka kamato suka ribato shi dalili mai musu hanya wanda ya san hanya din shi aka kamo shi ashe kuma wannan kamo sai zai masa alheri da ya zo sai ya musulunta shi sa duk wanda suke nesa da musulunci suke bata shi da sun zo kusa sai kaga sun musulunta so da dama tsorata su aka yi aka dinga firgita su aka dinga firgita su da sun zo kusa sai kaga kuma sun ga ashe ba haka bane to shi wannan Furatu bin Hayyan wanda shine da jagora na abu borauriya hanya a tsere sai kuma gashi an taho da shi wakila rajulain ma gairahu akwai masu mutum biyu ba shi ba wa hamalu ganimatan kabiratan min al wal fidda suka ɗebo ganima mai yawa na ƙorai da azurfa kanat tahmilu halqafilatu wanda wannan wato fatake suke ta ɗauke da shi ƙuddira ƙimatu habi mi'ata alf an ƙaddara ƙimata ya kai misalin wato dinare dubu ɗari dinare dubu ɗari duk dinare dubu daidai yake da miliyan 95 don ne kimar diran mutum an kashe mutum dina da dubu ake bawa to kuma an masa kima yanzu da kudin najeriya kai miliyan 90 ko da bakwai ne miliyan 97 to miliyan 97 sau goma wajen biliyan daya to wannan kayan da suka aka tare ya kai kimarsa ya kusa biliyan daya in ka auna shi da kudin najeriya na yanzu Eh, to wa qasama rasula ganima ala afrad sariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba wannan ganimar a bisa ɗaiɗaikun waɗanda suka je wannan yaƙi su mutum ɗari ɗin nan ba da akhazul musu bayan an karbi khumusi wanda za a ba talakawa kamar da Allah ya faɗa cewa an samu wannan dukiyar a raba ta a rarraba su talaka alamu anna ma ganimtu min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wal yatama wal masakin bani sabi dama akwai kwamitin marayu akwai kwamitin talaka akwai masu ciwo akwai marayu akwai wanda iyayensu suka mutu duk kowanne sai aka ce su zo su bulayi suka karba da aka rabar da ita su kuma dama kun san lokacin da za a yi hijira duk sun kwace dukiyar musulmi gaba daya sun sai da gidajensu har gidan annabi an siyar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo fatawa makka ba shi da gida a makkan gaba daya an sai da unguwarsu haka suka yi wa musulmi da suka yi hijiran nan suka kwace komai kuma ka zo za fita ma da kuɗi sai a ce mu ka zaɓi ɗaya ko ka aje kuɗinka ka tafi ko mu hana ka tafiya ce in na aje kuɗin za ku iyayen su ce eh sai ya ajiye jakunkunan kuɗin gaba ɗaya zai wuce zikau ya kama hanyar madina ko guzuri babu haka su yi wa musulmi suka tsiraita su daga dukiyarsu allazina ukhruju min diyarihim wa amwalihim to shine a aka raba ta ga waɗannan ba da akhazul khumusi wa aslama furatu bin hayyan ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam shi wannan dan ba da hanya yace to ni dama a ta in zaka baro ne hanya in bi da kai tunda yanzu Allah ya sa wannan ya tashi an kama ni ma na musulunta ya kalma shahada ya zawo cikakken musulmi har ya zauna ya kusan shekara biyu yana koyan addinin musulunci a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya kuma ya tashi ya koma maka da zama bayan an yi fatawa makka wakanin ma'asatun shadida wannan bakin ciki mai tsanani ne ga ƙurashawa, na kabatun kabira wata musifa ce babba a sabar ƙureshan ba'a da badarin, bayan badar ba wata musifa ta faɗa ƙurasha irin wannan ishtar da laha ƙalaƙu ƙurashin, tsoron ƙurashawa ya ƙara tsanani wa zadar ha hamman wa gamman ya ƙara musu bakin ciki da ɓacin rai walam ya buka mu ha illa tsariƙani to daga nan ba abin da ya rage musu sai su biyu abu biyu ko su saranda a yi sulhu da su su bari a yi musulunci tunda su ba ci aka su shiga dole ba su matsalar su su ba za su yi ba ko ba za su bari wani ya ba a duk wanda aka yi sulhu da su ba yau ragon ba musulmi ba ne su ma amma abin da ake so ni musulmi ne kai kuma ba musulmi ba ne to ya za mu zauna a guri ɗaya kai kai naka ni na yi nawa in naka ya ce zai dawo nawa ya dawo ina ya ce ya gaji zai koma naka shi yawa kansa to me matsala su matsalar su shine kai ba za ka yi naka ba sannan ko ba za ka yada naka ba ko ba za a bari wani ya zo ya shiga ba wannan ita ce rigimar da ta jawo aka zama ba za a zama na da su lafiya ba to yanzu ya rage musu ɗayan biyu in ma an tamtani a an da satiha wa kibir ya iha ko dai su hannu daga jiji da kai shine gaɗaras. an ce gaɗaras mutum mai jiji da kai wa kibriya iha da kuma girman kai wa ta'khudh tariqal muwada'a su kama tafarkin sulhu wal musalaha da kuma zaman lafiya ma al muslimina aw kuma bi harbin shamila ko kuma su shirya yaƙi na gaba gadi to idu laha da hattalid wanda za ta dawo da kanta girmanta na dindindin na dacan wa hal da kuma buwayarta wanda ya daɗe tana taƙama da shi wa taqdi ala musulmi na su karya karfin musulmi dalilin da ya yasa kenan suka shirya bataliya ta mutum dubu uku suka taho za su ruguje madina gaba daya ne yakin uhud da za yi bayani a gaba suka haɗo bataliya mutum dubu uku dubu uku nan daga ƙauyuka shela aka yi aka yi yekuwa aka yi sojojin karo-karo ake cako ne. eh taron dangi aka yi karo-karo wani ma cayi shi sai za a biya shi aka ce an yadda za a biya shi akwai wani mutum mawaƙi da za ku ga a can baya mun yi bayaninsa wanda aka kama shi a badar ya zo ya ta ba da haƙuri cewa wallahi yana da 'ya'ya yana da iyali shi wallahi sana'arsa ce dama ya zazzagi mutane ya ɓata musu suna tunda an yi nasara an kama shi wallahi ba zai sake ba ya tuwo ba zai za ku ji a can za su je su lallaɓo shi a ce masa ya ce a'a ni nawa annabi alƙawari kuma gaskiya ba zan saba alƙawari ba ya kyautata mun na fito ina ziga ku irin maroƙa ne shi ya ku jama'a ku fito a yaƙe shi ku fito ta can kai jarumai ku irin masu zigan nan ne to da kama shi aka yafe masa sai suka je suka ce masa yanzu to gashi za a fito yaƙi ya fito ya ci shi ba zai fito ba ya alkawari suka ce kai kai kai ba kai ba san ka da haka kai mai jarumtar gaske me kake tsoro to in ma an kashe kan ba dai 'ya'yanka ba ne ya ce to zan ɗauki nan 'ya'yanka aka yi ta ziga shi da iyadda shi aka tura gari gari ya dinga zuwa yana tattaro gayyato mutane yanzu kamar shi wahashi za ku ji jubairu bin mutu'im akwai kansa ɗo mutu bin mutu'im wanda aka kashe shi a lokacin badar sai na hamza ne ya kashe shi to shi sai zo ya samu wannan bawan nasa shi kuma bawan ƙwararre ne wajen harbi da jefa mashi in ana irin gasar nan ta jefa mashi awarwaro za a sa amma in jefa mashi sai ya wuce ta ciki sai ce masa kai bawa ne kaga baka da yanci ka fita yakin nan kakka taba kowa ba abin da ya kaka sai hamza in kai nasara ka kashe hamza to ni kuma zan yanta ka ka zama ɗa daga can kama za ka zo a rubuta yarjejeniya an fidda kai daga bauta ita kuma yadda ta ce to ni kuma in ka kashe shi bayan yancin da zaka samu kaga awarwaran nan na wani gwalagwale da ke hannuna duk zan cire in baka duka gwal din da ke jiki na da sarƙoƙin wuya da na hannu da na kaf duk zan cire su in baka wanda nake kwalliya da su kun ga ai wani an zugo shi ga yanci ga arziki ya fito da wannan niyyar shi abin da ya fito da shi kenan shi bai fito don ya kashe kowa ba hamza kawai a nan yancinsa yake a nan dukiyarsa take da haka shi da aka zo yakin ma duk duba yake wai ina aka nuna ma hamza ya dinga bin hamza shi ba ruwansa da kowa ya tare shi ma sai ya kau da kai ce shi ba abin da ya kashe shi mutum ɗaya zo gurin nan da shi sai ya kashe shi sannan zai samu yanci kuma zai samu kuɗi ni shi bawa ba a taɓa shi eh ta zagaya ba ba da ya taɓa shi yana kamar shi to shi mai riƙe lema ne mai kaza mai kaza ne shi ba yaƙi ake zuwa da shi ko ba ga yana saran wani ba balle a ce to ba ga yana saran wani ba balle a ce kun shi bari a sare shi to kun ga yadda aka yi to haka suka fito da mutane har mutum dubu uku mayaka wasu akan raƙuma wasu akan dokuna da kuma wanda suka ba da dukiyarsu don a zo a duk za mu ji su a gaba bi haithu la ya baƙa sai tsara ala haza wa la ta yadda zai zama ba su da ikon rinjaye a kan wannan ko a kan wancan waƙil taron makata ɗariƙa saniya to su mutanen maka sun ɗauki tafarki na biyu cewa maimakon su miƙa wuya a sulhu ƙara su tara bataliya dukiyar nan tasu da suka kubutar da ita a lokacin badar sai suka ce duk ribar da aka samu a cikin dukiyar ka kowa karɓi dukiyar ya karɓi ribarsa a tattara ribar ga baki ɗaya a yi amfani da ita wajen siyan makamai da za a kawo madina da yaƙi sai kowa iyadda tunda kun san ba a taba dukiya abu sufiyan ba yayi dabara ya wuce da ita mun yi bayani a lokacin badar to sai suka ce to wannan ribar da aka samu a tattara ta a mai da ita ita ce dukiyar da za a yi yakin da ita tunda yaki sai da kuɗi abin da za a ci da mazajen da za a ɗauka da abin hawa da makamai da abin da za a bawa iyali ha a dawo cikakken albashi da gwamnati take kashe biliyoyin kuɗi akan aikin soja to haka tun da haka ake yi sai an sai kayan yaƙi sai an biya mutane albashi sai an ba su da za su ajiye ma iyalansu fasdada israruha alal mutalabati bi sa'ar da haka sai tage wasu da kafe wasu akan cewa suna neman lalle sai sun dau fansa shine sa'ar ka ce sai ka dau fansa to suna nan sun tsaya bi alal mutalabati wajen nema bisa'ar sai sun dau fansa wata hayyu da kuma shiri lidqa'il muslimina dan su gamu da musulmi fi ta'abi'atin kamila cikin shiri cikakke ka shirya su gamu da musulmi a shirye wa tasmimiha da kuma kafe wasu, alal gazuwi fi diyarim cewa sai sun kai wa musulmi hari har gida fakana zalika haka kuma abin ya faru wa ma sabaka da abin da ya gabata min ahdasu tamhidil qawi na wato shimfiɗa mai ƙarfi ma'arikati uhudin wanda shi ya jawo yakin uhud to kun ji yadda su ƙurayshawa suka yi akwai abubuwa a nan gurin kafin a yakin uhudu wannan tsakanin yakin zuwa uhudu a nan ne aka samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri hafsa ya sayi umar ita sunan mijinta hunais bin huzafa a sahani ya je yakin badar sai aka bayan an gama badar sai ya kamu da rashin lafiya sai ya rasu to da ya rasu ta yi ta kaba wata hudu da kwana goma sai sai dina umar ya fito yana nema mata miji kun san su da ba yadda muke ba ne ka jira sai wani ya ga ya ce yana so a'a sun suka ga mutumin kirki sai mutum ya je ce ko kai ko ɗanka ga yata kana so ko shi ya je ce ina nema wa ɗana yar kawanci mun san da iyaye su suke tsayawa wajen haɗa aure daga baya ne aka zara hannunsu sai ka jara suna cewa in dai babanki ne ya sabo miki miji to auren dole ne ke kamata ya bari ki zaɓo da kanki amma in dai kika bari babanki ya zabo miki miji to ya miki auren dole kar ki sa hannun iyayenki kwata-kwata sai dai ki ce musu kawai na samu su kuma su ɗaura to su ba su da aikin yi sai ɗaurawa kuma ta je ta samu wani gurɓatacce ya zo ya aure ta ya fara naushinta kuma ta da gida tana kuka da ɗan kayanta baba ya min duka ka ce to alhamdulillah baba za ka sha abdullahi ba cika zabo shi ba Tun da nan naushe ki ba yake ku haƙuri ki koma isbir sabaran jamila koma ne ta ko mai manaushi to da mutunci ake bi in za a yi aure sai iyaye su zo su ce to kai nina da ya kai kana da ya to sai da na umar sai ya fito kawai sai ya ga cikin sahabbai wa zai tunkara sai ya tunkari usman kun sa abin da ya sa ya tunkari usman saboda lokacin matarsa da na usman rukayya ta rasu usman lokacin bashi da mata ba a kuma yi maganar yar annabi sallallahu alaihi wasallam ummu kursum da zai aura ba zaka sai ya tinkare shi ya ce usman akwai yata hafsa ta gama ta kaba mijinta ya rasu in kana so sai a daidaita ka je ku daidaita da ita in tana so kana so shikenan sai usman ya ce ba ni lokacin dan yi tunani shikenan ya ta jiransa sai usman sai suka ce wallahi kai hakuri na ga tuni a gaskiya ba zan aure yanzu ba shi kuma watakila yana harin ɗayar annabi ya ba shi ɗayar ba za ka yace ka yi haƙuri ya ce to ba komai sai tafi wajen sayar na abubakar ya ce abubakar ka sai da muke da kai ya ce to akwai ya ta hafsa ka je ka ganta in kun daidaita shi kenan sai ka yi shuru bai ce eh ba bai ce a'a ba kawai sai ya wuce ya tafi umar yana zuwa gida yana takaicin usman ya ce masa bai shirya ba abubakar ya masa shiru kawai sai ga annabi sallallahu ya aiko dan sako cewa yana son zai auri hafsa ashe shi shirin da yake mata daban shirin da Allah yake mata daban shikenan ya murna ya ce to aka tambaye ta ai da gudu wanda ah annabi taba <laughs> da gudu ka aka daura aure to wannan a wannan tsakanin aka yi wannan auren hafsa da annabi sallallahu alaihi to kuma dai a wannan shekara ne kuma annabi ya auri zainab bintu khuzaima zainab bintu khuzaima yar uwar maimuna ce ita ce ita ko maimuna ce mata annabi ta karshe kenan sai da aka fara auren zainab bintu khuzaima sai aka auri maimuna ita kuma ta yi aure sau biyu kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta auri wani tufailu bin al-harith da kuma wani ubaidullah bin al-harith aure biyu ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mijinta na uku to ita ko mutuniyar kirki ce duka lokacin da annabi sallallahu alaihi aure ta ba ta bai wuce 20 da dan wani abu ba tuniyar kirki ce ita Zainab bintu Khuzaimah kuma gaba ɗaya wata biyu suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana mata take da ummu masake ita za ta yi banki ba don ta sai komai ba sai don ta taimaka talakawa ta yi banki kawai don ta taimaka mata da watan ta biyu allah ya mata cikawa to a wannan tsakanin aka yi wannan auren to kuma a nan ne kuma a wannan ne kuma a wannan dai lokacin ne kuma sai da na usman ya auri umar kurso shi sai da na usman din da waccan magana ta ruguje sai kuma ya auri umar kurso ya tura wakilai cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana son kanwar matarsa kun san haizu ana wannan al'adar idan aka yi aure aka baka ya ko Allah ya mata rasuwa sai babanta ya ce to muna tana ma zuwa gidan ta saba da yaran to da haka sai babanta ya ce to zan baki shawara ba dole ba kin ga yake da ta rasu akwai 'ya'ya tsakaninsu da mijinta in kina so to sai a mai da gurbinki ta ce ba komai to kaga sai zama 'ya'yan su ba samu matsala irin rikon kishiyan nan ba kanwa baba su ce baba su ce saboda haka sai ya zama ba a samu matsala ba to shine da ya aiko cewa yana son ummu kursum sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ummu kursum din da ta kuma ummu kursum bata haihu ba kwata kwata a cikin ƴaƴan annabi mata ita ce kadai wata haihuwa ba abin nan ta haihu Zainab ta haifi Umama ma ta haifi Hassan da Husaini da Muhsin da Zainab sun kai biyar amma ita ummu kursum yar annabi sallallahu alaihi wasallam ta haihuwa ba bayan ta rasu ita ma in mu ne yanzu canfa ka za'a yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi da ifi yake cewa da ina da ta uku da na baka lokacin kuma ya riga ya aurar da Fatima ga sayyidina Ali kenan da ba dan sayyidina Ali ya aure Fatima ba da Usman za a kara shi ko Usman mutumin kirki ne kowa zai so ya mu'amala da shi yace da ina da wata kara maka zan mu ko yanzu aka baka ɗaya ta mutu aka baka biyu ta mutu kai anya ya a ɗauka ma kai kake kashe wata bala'i ne a gidanka yake kashe su amma da yake da akwai imani da mai da al'amari ga Allah sai aka gama dama an samu dama ƙari ƙari za a yi masa to wannan su ne wato abin da ya faru a wannan tsakani na hijira annabi sallallahu alaihi wasallam na ce muku shekara ta uku bayan hijira akwai manyan abubuwa guda goma sha uku da suka faru ya zo a cikin littafin a hadasa sirar nabawiya Hulasa. a cikin watan muharram na wannan shekara ne aka yi yakin gazwatu najad a wajen can da muka yi zu amar wani yaƙi da aka yi a wani guri da ake kiransa zu amar gindin wani teku sannan a rabiul awal na wannan shekarar ne aka kashe ka'ab bin al-ashraf ba yahudan nan mun yi bayanin kissarsa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mutum biyar karkashin jagorancin muhammad bin masalamata sannan a ci rabiul awal dai a wannan shekarar ne sayyidina usman ya auri ummu kulsum yar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin ruqayya kuma ya tare da ta a cikin jumadal akhira sana a wannan shekara din ne dai a cikin wata rabiul akhir na wannan shekara aka yi wannan gazwatul hur'i din wanda aka yi shi a buhuran wanda muka faɗa a cikin jumadal akhira dai na wannan shekara ne aka tura zaid bin harisa ya je wannan guri da ake kira karda suka yi ganima na bataliyar abinan ƙwarishawa sana watan sha'aba na wannan shekara ne annabi alayhi salatu wasalam ya auri hafsa da sayyidina umar a cikin watan ramadana ne kuma na wannan shekara annabi sallallahu alaihi ya auri zainab bintu kuzaima ummu masakin kuma a watan ramadana na wannan shekara ne aka haifi sayyidina hassan dan ali wato na na fatima dan da ta fara haihuwa kun san hassan da husaini ba tagwaye bane hassan ya girma husaini da shekara kusan ɗaya da rabi sai bayan shekara ɗaya da rabi aka haifo sai. to ba tagwaye ba ne a cikin watan shawar na wannan shekara ne kuma aka yakin Uhud wanda shi za mu ji a gaba abu na goma kuma bayan yakin Uhud musulmi suka fita wani yaƙi da ake kiransa Hamra al-Asad sai kuma abu na goma sha ɗaya shine annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan dai shekara za mu ji bayan an gama Uhud ne ya auri Zainab bintu Jahash wacce aka ɗauro aurenta daga sama za mu ji kissarta a gaba a washe garin kuma auren zainab din ne ayar hijabi ta sauka da can ba a sa hijabi sai dai a lullubi kawai kai a waje to da hijabi ya sauka sai kuma aka fara rufe fuska a sa niƙabi mata ba za a dinga ganin fuskokinsu ana ganin jikinsu ba ma ka raba mata da maza da a cakuɗa aiki a kasuwa a ko'ina a cakuɗa aiki sai musulunci zo ya ce to a ware mata kuma a wannan shekara ɗin ne dai aka saukar da haramcin giya za mu ji bayan uhudu aka saukar da haramcin giya to wannan su ne abubuwa guda goma sha uku da suka faru a shekara ta uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi masu mahimmanci wanda tarihi yake yake kawo su Allah ya samu dace أكبر الله أكبر آتي محمد آت محمدا الوسيلة والفضيلة وأس مقاما محمد الذي وآته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد رضيت بالله ربا وبمحمد النبي الاسلام bismillahir rahmanir rahim malam tambaya ce muke yi akan mijina ne ya sake ni saki biyu na ukun kuma ya kasance baban shi da yayan shi ne suka tursasa ya yi sakin ya yi saki uku kuma ya ce a fusace yake gashi ina da ciki wanda ya kai wata hudu a yanzu to shine muke tambaya yaya matsayin auren shin za a iya komawa ko ku a'a ya ce na je na tambayi malam daurawa inda ya ce akwai komai zan iya komawa tunda babansa ne ya tilasta shi to ya maida ni malam menene matsayin kome na shin zai iya zai iya ni to taki da ya an yi shi ko kawai abin da ake gani shine kamar ba a yi shi da niyya ba ko ba a yi shi da zaɓi ba an kwace mutum abu biyu an kwace masa niyya an kwace masa kuma zaɓi kama an masa tilas kenan aka sa shi ya sake mutum ya yi da'awar cewa wani ya tilasta shi ya saki matarsa to dole sai an gan shi da shi ɗin da wanda ya tilasta shi da kuma ita matar a jime dalilin da ya sa shi ya tilasta shi sake ta domin wata rana su ma'aurata suna mana karya idan akwai soyayya aure ya ƙare mutum ya ga cewa in ya samu wata ƙofa zai iya mai da ita sai ce wallahi malam takura na akai ya sa na yi in kuma ka mince haka gaba wani takura shi akai ba to dole sai an ga cewa da a wasa shi kaɗai ba za ta warkar ko ta gamsar a yi fatawa kan cewa ya je mai da ita ba dole yadda muka dinga a hisba in mutu ya zo da irin wannan cewa wani ya tilasta ni ko babana ko babata ina son matata sun min barazana in ban sake ta ba kaza kaza kaza kaza to sai mu sa a nemo matar ta zo da waliyinta shi ma ce ya zo da wakilinsa sannan kuma shi mahaifin da aka ce shi ya tilasta aka yi sakin in zai zo sai mu sa ya zo in ba zai zo sai mu tura wakilin su same shi gafata malam ko alhaji ko ranka daɗe ko excellency ko waye ya dangana ga title ɗinsa. mun zo ne daga hukumar hisba don mu yi mana fatawa don ba za ka ce an kawo kara ba sai abin ya kara rikicewa an mana fatawa to shine ne fatawa tana da alaka da kai muka zo mu ji akwai yaron da ya zo ya same mu ya ce shi ɗanka ne ko shi ɗan uwanka ne ko kana yana ka to akwai matsala da suka samu da matarsa kai fushi ka tilasta shi ka ce ya sake ta shi ne so muke ji hakan ne ko ku dai abin su ne na yara ni ce kwarai kuwa ayi wato da ya kima ai hassan da na ɗauko na ce in bai sake ta ba na ko wanda aka taɓa maka aka ba shi bairan aka ba shi bairo aka ba shi littafi kuma uban ya ce idan ba ka sake ta ba sai na saki babanka kai to sai ya sake ta kaga wannan ai an yi a takinsa. wannan sakin bai yi ba saboda ba a ba shi dama ya yi saki da zaɓin kansa ba kamar an masa sakin dole ne kasa akwai auren dole akwai sakin dole muka ce wannan sakin bai ba ba a shi iko ba malamai ba su yadda awa mutum tilas ya fita musulunci ko a masa tilas ya shigo ko a masa tilas ya yi aure ko a masa tilas ya rabu da matar duk wani harka babu maganan tilas la ikira fi din to addinin ma gaba ɗaya ba a ce a maka dole ka shigo ba ko ba a ce a maka dole sai ka fita ba to ko balle aure da saki wanda dukkansu abu ne na na zaɓi to kaga ba dalilin da muka ce to ba mu yarda da wannan sakin ba bai ba muka maimar da matarsa amma wani kuma da ya zo ya ce tilasta shi akai babarsa ce ta tilasta shi muka kira ta ce a ban masa tilas ba kiransa ne na ce matakka tana fita in ba nan sannan kuma ta rena ni tana min rashin kunya sannan ga abubuwa da take yi aka yi aka yi sulhu ta ce ta daina shi ko ba mai zama ba ne tafiye-tafiye bayan ya tafi ta koma da ya fita sai ta fita ta daina jin magana uwar sannan kuma ta daina kowa kuma har mutanen unguwa suka ba da shaida to shine uwar ta kira shi ta ce to ni yanzu kaga ba zan ci gaba da zama a gidan nan ga mataka tana fita kuma ba ta jin magana ta tare na ni ba ko ka ci gaba da zama da ita ni tattara kana in koma ƙauyen ko kuma ita tunda ta ki zama ka rabu da ita kaga me tilas anan a gani muka ce wannan sakin ba na tilas ba ne shawara babarka ta baka kuma ka ɗauki shawarar ta kai aiki da ita don haka ba magana tilas taka ta riga kuma shawarar ta baka akan abu ne da uwace take da gaskiya domin tana fita din nan baka sani ba ba ma wasan ina take zuwa ba ko me take in ta fita duk ba rahoto kaga wannan babaka akan gaskiya ta sa ka rabu da mataka to kaga dole ba za a yanke a ce eh eh tunda ka ce tilas ba ne saboda soyayya aure sai an rabu ake kara wata soyayya sabuwa musamman ya zo karshen nan suka ji mutum yana wallahi akara makalla wato abin da ya faru ni sakin nan ma ban ma san yi shi ba kawai wato kamar matsa baki na aka ni na jin sihiri ma aka yi min na sake da yana son ta koma ya dinga maka dabarar da zaka ji tausayin sa ka ce a to ai akwai wata fatawa da za a iya ɗauko ta a maimma da matarka to wannan gaskiya yana bukatar zama saboda haka abinda za su yanzu akwai malam anas madabo sai su je hukumar hisba tana je da ita da mijin nata za su yi musu bayanin zan musu bayanin su 'yan hisban abinda za su yi su bincika su tabbatar da a wadda ta yi ta cewa sakin nan da aka yi tilas ne to sai an bincika an tabbatar tilas ɗin ne in ko ba tilas ba ne to fa sai dai su yi haƙuri don abin da yake da farko dama yana da ƙarshe saki uku ne in an yi uku da kuma wanda ya ɗaya biyu haye na uku da to na ɗayan ba tilas aka yi ba na biyu ba tilas aka yi ba wato a na uku ne ya samo tilas da amma bai taɓa sakin da bai a ce ko amma ka yi har biyu duk wannan na ganin dama ne sai a na uku za a yi maka tilas kuma wataƙila ka bincika akwai dalilin da ko da iyayen sun sa ya yi sakin tilas ɗin akwai abin da ya faru bai faɗa ba ita ma bata faɗa ba haka kawai iyayenka ba za su zo su ce ka saki matarka ba dole sai akwai wani abu ko suna da gaskiya a kai iyayen ko ba su da gaskiya akwai wani abu da suka makalewa suka ce sai an sake ta dolan to kaga a cikin takardar babu wannan abin ba wani dalili uwa ba wanda take so irin ɗanta ba wanda take so kuma ɗanta ya aure ko ba wanda take so irin ɗanta ya aure ya kyautata mata don a yabe ta a duniya cewa ɗanta yana da kirki amma an kaga uwa ta kafe akan sai ka saki mace ko ta kafe akan ba za ka auri mace ba to a ja ta gefe a tattauna da ita Sau da mata suna samun labarin tsegumin da ku samari ba ku samu Allah yanzu kaga wani da babarsa ta kafe akan ba zai aure yarinya ba akai akai da matan nan ta faɗi me ta yi shiru ta ce ta kawai dai ba zai auren ta da muka ga duk wannan bai yi ba sai muka samu wata dattijuwa muka ce ta je ta same ta a ɓoye a irin gulman nan na mata ta bugo mana cikinta ta ce to da ta ga ta yadda da ita ita ce ai ba na son in faɗa ne saboda shari'a amma yarinyar an ta taɓa yin ciki aka zubar ta ce amma ba zan faɗa a gaban jama'a ba saboda za a ce na yi ƙage kuma su iyayen sun sani shi kuma yaro bai sani ba ka gani ko kuma su ce akwai maita <laughs> mayu ne kasan mata da akwai mayu ne kakar kakar su can ta taba kama wata a gidan biki to su rike wannan tarihin kai nan ka zo ka ga yan sakandare kana so kana ta soyayya ko nan ya maruru ya waye su kuma can suna bin wancan irko da sas suna bin jini da nasaba jini da nasaba to wata ran kuma ce ta faɗi dalilin sai ga dalilin ba wani dalilin arziki ba ne yanzu wata da ta kafe ba za a auren ba da muka lashe ta muka ji ta ce to mu yanzu fi layi yana ba fulatani hmm. ya je ya auro ba barbariya kaka ji dan Allah da muka ce au kuma wani abin haka ma za a yi ashe ba ma dan Allah ki kana ba wai ai su fulani da hausa fulani ake cewa ba hausa bare bari ba <laughs> to da aka ta kaga wannan shirme ne wannan sai a ce mata ba to ba ba ai ke ma zo da jawabi na gaskiya ba hmm. wata kuma da ta ce kaya auren da aka bincika sai haka ga wai ashe an taɓa yin faɗa a cikin dangin ita wannan babar yaron to kawar kawar babar shi yaron ne to suna faɗa da kawar babar tasa ita kuma kawar babar tasa da ta ji zai auren sai ta samu ita kuma kawarta ita ce babar yaron ta ce yanzu muna faɗa ba fa ita take ita ba o yaron ce take faɗa da eh kawarta ce ta zo ta ce mata yanzu ke yanzu duk a yadda muke da ke amma wancan muna gaba da ita kuma wai har ɗanki a auri yarta ita kuma sai ta shiga wa ƙawarta gabar da ake da ƙawar yaron ta ce ba za a auren mutu wannan da Allah a saurare ta ha gani to wani abin idan uwa ta faɗi dalili sai ka ga dalilin ba na gaskiya ba ne, ba na shari'a ba ne. nasu ne kawai na mata wani abin kuma ka ga ta dage akan aka bi ta lulluɓe sai a ga wani abu ne ya faru wanda ba sa son ya shigo cikin zuriyarsu ko cikin danginsu wani ma kuma da aka binciko ashe yarinyar ma ba ta da uba na halal ita tana da tarihi uwar shi wata wata wacce ta rike ta ba ta haife ta ba to kaga duk irin waɗannan su mata suna da wasu labarai wanda ba za ka je su a social media ba amma akwai wata shabaka su ta ƙarƙashin ƙasa wanda suke ji abubuwa da su wani abin na daidai wani abin ma na daidai ba zama mamun kuna irin magana da ita akan yadda za a tafiye da al'amarin yarinyar ta hanyar chatin haka da uwar da sauran ake chatin yana eh, gane wannan abin da hanyar ce ta haɗa alaƙa eh na gane sai zama wannan hanyar ce ake magana irin yadda za a tabbatar da alaka sai da yarinyar karancin shekarunta ba za ta iya ɗaukan waɗansu abubuwan ba sai uwar ita take son alaƙa sosai fiye da mm. yana san uwa ma da ita take hard test ɗin da za a wa sauran ita take rubuta a yar Allah ita take rubuta ta yar ba ta da wayo ita take gaya mata ga lokacin da za ta buga waya ga lokacin da ga irin test din da za ta tura ga irin shigar da za ta ai shine ake son uwa ya zama ita take shirya yarta take koya mata abin da za ta samu miji da irin maganganun da ake yi wata ta kwaba maka wani abin ba ka ƙara dawa ba sai kai blocking ta ma to sai aka yaya karshe shine kamar shi kuma yana da aure sai ya zama ita matar ita tana inkarin wannan abin cewa ai ba mama yake so me yasa zai dinga chatin da mama ko ita in ji matarsa kenan eh cha za a dinga yin chatin da uwa sai ta dauka koma da uwa ake soyayya za ma ta iya faɗa ta ce da uwa suke soyayya dalilan da ta kawo ok na gane ita matar dai tunda dama ita kishiya komai za ta iya faɗa ko cewa magana da ake yi tsakanin mai son 'yatta da ita ita kuma tunda misali tsoho ta aura shi ko bai iya social media bai iya waɗannan kalamul hubbi ɗin ba saboda haka wannan sauran yatta ta da suke maganganu da shi na yadda za a shirya auren 'yatta, to ita ta samu abokin hira ma da yake ɗauke mata damuwa to sai me to eh to sai ta ce me a ƙarshe to eh to ta faɗi gaskiya kuma kamata ya a ce alaƙar da yarinya ake amma ita uwar tana controlling ɗin yarinyar maimakon ya zama da uwar yarinya ake yi direct kamata ya ce da yarinya suke magana ita kuma tana koya mata ni wacce na sani din ita ba da ita ake alaƙar direct ba ita take shirya wa 'yar kamar misalin ana waya sai yarinya ta buɗe handsfree uwar tana ji abinda sauran yake faɗa saboda haka idan ta gama ita za ta gaya mata amsar ko in yayi wata sai ta nuna uwar sai uwar ta nuna mata to irin wannan tis din an yi kaki ba da amsa kawai ki shiru zai kuma yin sabo ai sai ga ba awa ɗaya ka sabo akwai inda ake jan aji akwai inda ake jan kafa akwai inda ake jan kai akwai inda ake jan kaza duk wurin ja ja ja din nan duk sai ta nuna mata ga yadda ake jan samari ba ko da yaushe in kika saki da yawa sai a wulakanta in kika yi nisa da yawa sai a nisance ki in kika shiga da yawa sai kuma ga kamar baki da daraja so to kaga haka ya kamata ita uwar ta canza gaskiya In shawara da za a bata wannan ita matar ita ma mai hankali ce cewa kada dif alaka da uwan ta zurfi in ta zurfi da yawa to kaga kamar da ta faɗa cewa lalle wani abu zai iya shigowa da sauransu kuma akwai su waɗanda za ka ga matan aure ne amma sai ka ga sun ce su ba su da maza masu lokaci ko ba su da maza wayayyu ko mazan tsofaffi ne ba su iya soyayya da lobal-lobal ba <laughs> saboda haka suna son su samu wani daga waje wanda za su dinga hira da shi sai samu saurayi a ta hira shi kuma dama ya buga waɗannan kalmomin akwai application musamman da zai je ya sauke na romance ake kira ne messages su zai je ya sauke kawai ya ta cilla mata uku hudu biyar biyar kirkita gidan ta wannan gaskiya ta faɗa shi sa aka ga yanzu auren muf da auren caraf suka yawa wuf da caraf wuf dama masu ne tsofaffin mata ne za su auri samari shi kuma caraf tsoho ne zai zai auri ya karama caraf ya caraf da ita kuma za ka ake su su maza tsofaffi sun fi son su auri yara mata su kuma tsofaffin mata sun fi son su auri yara maza ka gani kuma haka ake a cana su cana haka suke yi

wacce kamar ya eh, wata ce daban eh yana ce ko kuwa tambaya ce dai ka tare shi ok to ai yanzu misali tunda an ce yanzu a ba shi shawara cewa alaƙar ta koma da yarinyar ita kuma uwar ta dinga ɗora ta a hanya don da ita za a yi auren ba da uwar ba to kaga inda uwa ake ta magana yarinyar ita ba a koya mata koyo ba kenan so ya kamata ya ta haɗa su da yarinya suna magana ita kuma tana koya mata har ta koyi zaman da abinci da girki da magana da haƙuri da sauransu to shi ne hmm. ok ita kuma babarsa ita ma sai ta shigo ciki bayan matarsa can ta ce a daina alaka da uwa yarinyar a koma alaka da yarinyar kai tsaye ita kuma babarsa ce ta shigo cewa ba zai auri wannan yarinyar ba don ba ta riga ta gama karatu ba za a ɗora masa nauyin karatunta ita kawai wannan shine to amma ba dalili ba ne wannan mace ta yi karatu a hannunka ya fi ka ɗauko ta ta gama karatunta wacce ta gama karatunta fa ta gama shan wahalarta ta riga ta dake ta goge ko da kai ko ba kai ta san za ta iya rayuwa an fi samun matsala da su amma wacce tana ga ka shigo ka tallafa wa karatun watakila ma tana tunanin da ba don akwai ka ba da ba za ta yi nasarar karatun ba kuma za ta dinga jingina cin nasarar karatunta gare ka to sai ta fi kimanta ka akan wacce sai da ta gama komai ta samu aikinta tana aiki ka zo ka ce kana so to wannan fa sai dai a zaman fatira shi in ba a sa aka ci ba ka zo da naka zo saboda ta gama dishan wahalar ta ta gama karatunta ta nemi ai duk wani abu na wahala ta gama har kudi ya fara shiga akawun ɗinta to wannan da wuya ka iya juya ta yadda kake so in ku kaga ka juya ta yadda kake so ita ce ta yadda ka juya ta to da haka shi yasa yarinya a ce a hannun mijinta ta karatu ta fi kima shi ma ya fi kima kuma yana controlling din karatun kuma ya taimaka mata a karatun kuma watakila ma za ta yi aikin shi ya nemo aikin wanda zai dace da yanayinsa so da haka kullum za ta dinga cewa ai mijina ya taimaka min ne karatu kuma ya taimaka min ma na samu aiki to kaga akwai wannan girmamawar kuma sannan sun shirya ma tunda a hannunsa ta karatun sun shirya yadda karatun ba zai ci karo da harkokinsu na gida ba kuma shi ma aikin sun shirya shi akan ba zai ci karo da harkokinsu na gida ba amma wacce ta gama karatunta tana aiki watakila ta awa kusan goma sha biyu take a waje in ka auro ta yanzu wata ma'aikaciyar banki take gaya mu ta ce malamu fa auren mu mutum sai ya yi haƙuri ta ce saboda awanninmu da lokutanmu wata ran sai mu kai sha biyun dare a waje to ka gan ba bayani aka yi maka ba don ka ce mace tana aiki sai an tambaya wani irin aiki akwai aikin da awanninsa kaɗan ne akwai aikin da awanninsu suna da yawa akwai aikin da bayan an tashi ma an taho da fayil gida so da kan ka zo eh, yauwa check and balance sai an zo da fayil gida kuma kana zo kana uwar gida tana ina zuwa da Allah wasu aiki masta dina da ya sa ni wani aiki bari karasa da Allah ya ina abinci na ce duba firji akwai wata indomi ɗin da muka rage da safe ɗauki kai wamin ɗinta yi wamin ɗinta ina zuwa da Allah barin ƙarasa to kaga in ba haƙuri gare ka kuma ka san ɗabi'ar aikin ba kuma ba za ka iya haƙuri cewa ba ka da mata kawai rabi da rabi kake da shi to shi yasa wannan ita ma uwa ya kamata a wayar mata da kai cewa hakan ya fi zai fi tasiri waɗannan abin guda biyu yadda za a wayo da matar kai abinda mata ta kawo gaskiya ne cewa ci gaba da mu'amala da yarinya maimakon da mahaifiyarta ita kuma abin da uwar ta kawo ba daidai ba ne saboda idan ta ce ba za a auri yarinya kana karama ba don ka a zo miji ya mata wahala kara a bari sai ta gama wahalar ta a waje a zo a auro ta to wannan ko ba hikima wacce ta gama wahalar ta a waje ba dole ne a iya samo kanta gaba ɗaya ba hmm. Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk